bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Usman ibn Affan da ke nan gadon kaya a wannan gari mai albarka na Kano a wannan yammaci mai albarka na Juma'a yau muna 22 ga watan Rabiul Awwal hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama 1443 wanda kuma yake daidai da 29 ga watan goma miladiya ta 2021 a wannan majalisi na mako-mako wanda muke tafsirin alkur'ani mai girma da muna cikin tafsirin suratul bakara wannan shine majalisinmu na 259 cikin tafsirin wannan sura kafin mu shiga akwai <clears throat> uwar gidan alhaji ibrahim abdullah bagwanje wanda muke tare da shi a koyaushe ah, allah ya mata rasuwa kwana uku da suka wuce an yi jana'izar ta akwai kuma dan uwa abdurrahman ibrahim dan yaro wanda shi ma ko shi muna tare da shi a nan majalisin da sauran majalisai shi ma Allah ya wa kakansa rasuwa a yau yau din nan kuma an yi jana'izarsa akwai usman usman babba taro toro kai toro dan uwa ga alhaji murtala shi ma allah subhanahu wa ta'ala ya masa rasuwa a ranar litinin da ta gabata sai musa su duka a addu'a allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta musu allah subhanahu wa ta'ala ya sa sun huta ubangiji ya haskaka musu makwancinsu allah ya yalwata musu kaburransu ubangiji ya karɓi ayyukansu na kwarai ya yafe musu kurakuransu allah ya sa aljanna ce makomarsu abinda suka bari a bayansu allah ya ilkinta musu su allah ya Allah subhanahu wata'ala ya ba 'yan uwa da masoya ladan haƙuri da juriya waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ya yafe musu Allah ya gafarta musu kuma Allah cika mana da imani أعوذ بالله من الشيطان الرجيم kamar yadda aka sani muna nan cikin tafsirin ayatul dain aya da take magana akan hukunce-hukuncen bashi da kuma kasuwanci da abubuwan da suke da alaka da wannan mun yi magana ko mun tsaya akan maganar gabar fadar Allah subhanahu wata'ala واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ihdahuma fa إحداهما ihda إحداهما الأخرى Allah subhanahu wata'ala ya kira cewa ku kafa shaidu biyu daga mazajenku idan ba a samu mazaje biyu ba a samu namiji ɗaya da mata biyu daga shaidun da kuka yarda da su an ta dilla ihdahuma fa tudhakkira ihdahuma al-ukhra dan idan ɗayar ta manta ɗayar ta tuna mata domin ce wannan gabar tana daga cikin gabar da mukiya addinin musulunci suka rike suna hujja da ita akan cewa musulunci yana wulakanta ya mace bai dauke ta da daraja ba har ma ya mai da ita rabin namiji ce ita ba za ta iya shaida a karɓa cikakkiya ba sai dai an haɗa ta da wata ‘yar uwarta sannan za su zama shaida wato daidai da shaidar namiji guda suna rike wannan a matsayin wani makami da suke ga za su yaƙi musulunci da shi ba tare da sun binciki hikimar musulunci a cikin irin waɗannan abubuwa ba mun yi bayanin abin da ya danganci shaidar mace da kuma inda ma ake karɓar shaidarta da kuma inda aka ƙi karɓar shaidarta ba don ana tuhumarta da wani laifi ba ko kuma da wani ƙasƙanci a'a saboda a kiyaye abubuwan da suke da alaƙa da haƙoƙi musamman ma idan ya shafi ram ɗan adam ko kuma lafiyarsa idan muka kula za mu ga cewa musulunci duk da ya halatta wa mace ta sarrafa dukiyarta ta jujjuya dukiyarta yadda take so amma duk da wannan musulunci yana ɗaukan cewa babban aikin da yake kan mace ya mace shine kula da harkokin iyali wannan shine babban aikin da Allah subhanahu wata'ala da musulunci ya dangantawa ko ya dora wa mace alhakinsa wanda wannan shi zai hukunta mata ta kasance tana gida ko da yaushe saboda idan aka ce ga abin da za ta kula da shi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ce wal mar'atu ra'iyatun fi baitiha saboda ita mai kula ce da harkokin gida da abin da yake wakana tsakanin ‘ya'ya da aka haifa da kuma al'amuran gudanar da gida gaba daya to saboda haka wannan zai hukunta wa mace dole ya zanto a mafi yawan lokacinta tana gida ne kamar cewa karna fi bayuti kunna tana gida ne alkarar filbait to kaga wannan zai sanya ba za ta kasance a halarce ba a cikin harkokin hada-hadar saye da sayarwa wanda yake wakana a kasuwanni a daidai lokacin da ita na gida tana kula da harkokin da da zamantakewa ta musulunci ta dora mata to idan muka muka yarda da wannan ko muka kula da wannan cewa shine zubin da Allah subhanahu wataala yi na zamantakewa tsakanin mutane tsakanin maza da aikin da ya dora wa kowanne bangaren maza da aikin da ya dora masa bangaren mata da aikin da ya dora musu za mu fahimci cewa shaidar da mace za ta bayar a kan haƙƙin da ya ta'allaka da dukiya tsakanin mutane wani abu ne wanda yake faruwa ba da yawa ba don abu ne da yake faruwa ɗan kankani a wasu lokuta kaɗan to kaga idan ya zanto abu ne da bai cika faruwa ba a rayuwar ya mace a bisa zubin da tsarin da Allah subhanahu wataala yi kaga zai wahala don mace ta halarci wani guri ana harkar ciniki har ta sa ido ta kula da abin da ake yi har ta zama wadda ta ba da shaida akan wannan saboda ba abu ne da yake cikin horumin aikinta ba ballantana har ta ɗauke shi da wani girman sha'ani da idan an zo an buƙaci shaida za ta zo ta bayar a gaban alƙali to idan aka zo gaban alƙali da mace akan za ta yi shaida akan al'amari irin wannan wanda baya cikin hurumin abin da yake ah, damuwarta ne to kaga wannan dole ya sa wa alkali wata ta baba a kan shaida da za ta bayar wanda zai buƙaci lalle a samu wata wata za ta ƙara ƙarfafar abin da take faɗa musamman ma idan ya zanto <clears throat> haƙƙi ne na wani gudun kada cewa ya zanto ko ta manta ko ta samu wahami ko kuma ta samu kuskure a cikin abin da za ta bayar wannan uh, uh, yiwuwar ta samu kuskure wannan possibility probability da da alkali zai samu shine uh, ba zai kau ba sai yayin da wata ta zo ta ba da shaida irin tata akan wannan al'amari to kaga shikenan sai ya samu nutsuwa ya samu cewa wannan abin da ta faɗa ba a samu kuskure ba duk da cewa ba abu ne da koyaushe take cikin kula da shi ba domin alhaƙi ne akan alƙali ya yi iya bakin ƙoƙarin sai yadda zai tabbatar da gaskiya ya kawar da dukkan wata tababa domin abin da aka ɗora masa shine inda gaskiya take ya tabbatar da ita inda kuma ƙarya take ya rusa ta to wannan duk shine al'amarin gaba ɗaya al'amarin da ake magana a kansa kakka daɗa kakka rage ba magana ce ta a karrama mace ko a wulaƙanta ta ba magana ce ta yadda ba za a samu kuskure ba wajen tabbatar da haƙƙin mai haƙƙi ko kuma a tabbatar da rashin gaskiyar mai gaskiya kuma wannan shine yazo karar a cikin ayar shine abin da yazo karar a cikin ayar yayin da Allah subhanahu wataala ya faɗi sharɗanta sanya shaidar mace biyu a matsayin makwafin shaidar namiji ɗaya sai ce an tadilla ihdahuma fatudhakkira ihdahuma al-ukhra shine kawai abin da Allah ba magana ce ta an kaskanta ta ba ko kuma a'a an karrama shi ɗa namiji gudun katta manta gudun katta ya kuskure aka ce to ɗaya eh, tana tunatar da ita in har kuskuren ya samu to kaga wannan shi yasa da yawa daga cikin malaman fiqhu suka tafi akan cewa ana karbar shaidar mace ana karɓar shaidar mace idan al'amuran da suka shafi abubuwa ne da suka shafi ya mace wanda galibi ya mace take sanin wannan ba ba ba ba da namiji ba ake karɓar shaidarta amma abubuwan da suka shafi jinaya wani abinan eh, case wanda yake criminal ne an samu kisa ne ko an samu abinan jiwa wani rauni ko wani ta'addanci wanda ana buƙatar a yi taka tsantsan sosai abin da ya shafi haddi ana buƙatar a yi taka tsantsan sosai saboda kuskure a cikinsa ba daidai yake da kuskure a cikin sha'anin dukiya ba aka ce kada a karɓi shaidar mace akan batun kisa saboda yawanci sanda al'amarin kisa zai faru guri ne ba a ɗabi'ance ba guri ne da mace take halarta irin waɗannan gurare ba kuma in har ma in har ma tsautsayi ya sa tana gurin rikici ya ɓarki ba ta da juriyar da za ta iya tsayawa ta ga rikicin nan da yadda zai kaya idan da har wani zai ɗauko wuka ya daki wani da ita ko ya ɗauko abin makami ya daki wani a lokacin rikicewa za ta yi za ta sa ihu ne in ba a yi sa'a ma ta faɗi a gurin ta suma saboda haka zai yi wahala daga baya a ce ta zo ta ba da bayani dalla-dalla yadda abin ya faru yadda abin ya faru psychologically ba za ta iya juriyar juriyar wannan ganin wannan jarimar ba barantana har ta iya faɗar ga yadda abin ya kasance ga shi yadda mai laifin yake ga sifarsa idan ya gudu mai kama kaza ne mai kama kaza ne ga yadda ya kisan ga makamin da ya amfani da shi waɗannan abubuwan ba lalle ta iya ba da su dalla dalla ba saboda haka wannan yanayin da take da shi na rashin juriya da iya sa ido a lokacin da ake irin wannan laifukan har a kai ƙarshe yana daga cikin abin da zai sa ah, zai zama shubha yayin da ta zo ta ba da shaida akan wannan ita shi kuma haddi wanda ya shafi kisa a shari'a musulunci ana kadar da shi bi adna shubha ne za a samu wata shubha to za ta yi amfani da ita wajen dakatar da haddi ra'ul hudud bi shubuhat wani ka'ida ce da malamai suka tafi a kanta cewa ana dakatar da haddi idan aka samu wata shubha to kasancewar tana cikin wannan hala nafsiya wanda ba za ta iya ba ta dama ta iya ba da cikakkiyar wato cikakken bayani akan abin da ya faru ba sai alkali ya amfani da wannan wajen dakatar da shaidarta amma abin da yake galibi sanda abin ma zai faru tana gurin misali haihuwa kaga abin da ya shafi haihuwa wani abin da ya shafe su eh, gozuma ita ce take karbar haihuwa saboda ka abin da ya shafi haihuwa abin da ya shafi tabbatar da zawarcin mace ko tabbatar da budurcinta ko ko wani aibi a jikinta na jinsinta kaga wannan galibi mata su suke da ta'amuli da waɗannan abubuwa musamman ma a wancan lokacin da mata su suke yin kula da abin da ya shafi lafiyar mata wanda ta shafi abin nan asirinsu a wancan lokacin mata kaɗai zalla suke yin wannan to kaga ashe ana buƙatar shaida akan wani abu irin wannan mace ita ce ta fi dancanta ta bayar ba namiji ba kuma da ta ta bayar za a karbi shaida ta za a za a isa haka nan abin da ya shafi shayarwa wani abu ne da ya shafe su don haka a nan musulunci yana karbar yana karbar shaidar mace a nan haka nan abin da zai iya faruwa a inda babu wasu a gurin sai mata nan ma kamar yadda muka yi bayani eh, ganin shekul islam ibn taimiyya abinda gurin da matan ne kawai a gurin suke harkokinsu wani abu ya faru to dole nan a karbi shaidar su ba tare da an sharɗanta musu wani abu ba ƙari to kaga duk wannan musulunci ya nuna muka cewa addini da yake tafiya da wani tsari da tabbatar da haƙƙin mai haƙƙi kada a kuskura a yi wani abin da zai sa haƙƙi ya koma ga wani musamman ma kuma in ya shafi rayuwa ko ya shafi lafiyar mutum da salwantar wata gaba ta shi haka wannan shine abin da musulunci ya zo da shi a kan sane wasu suka tada hayaniya da rikici da surutai iri-iri kan cewa musulunci ya wulakanta ya mace a suka riƙe wannan a matsayin wani makami da za su yaƙi addinin musulunci da shi tare da cewa al'amari ne wanda yake karara ga duk wanda ya tsaya ya tunani da hankalinsa zai ga cewa wannan shine cikakken adalci wanda ba za ka samu adalcin da ya kai wannan ba duk wani abu ba wannan ba to kishiyar adalci ne adalci shine wannan yadda za a tabbatar da mai haƙƙi haƙƙinsa ba tare da an shigar da wani abu da zai sa masa ta ba ko tunani ba sannan Allah ce wala ya abashu hada'u idza madu wala ya aba shuhada'u idza ma du'u kuma shaidu kada su kiya idan aka kiraye su idan aka kiraye su su zo su bada shaida su shaida ko kuma su yi shaida lokacin da ake kulla wani abu su zama shaida ko kuma lokacin da aka zo wani rikici wanda suka san yadda abin yake su zo su bada shaida to kada su kiya kada su ki zuwa shahada hakikanin shahada abinda take nufi shine halarta ka halarci abu ka ganshi da idanka shine shahada yadda muka ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah wato mun shaida kamar a mu komai aka yi shi ka san alaisal khabaru kal muayana wato ƙarshen abu shine ka gani da idanka ka ganshi shi gashi ɓarar a gabanka to shaidawar da muka yi babu abin bauta da gaskiya sai Allah kamar muna cewa abu ne wanda kamar a gabanmu a idanmu muka gan shi ya wuce batun kawai labari ma ya kai a bisa yaƙini kamar abin da muka gani ne babu wani abin bauta da gaskiya sai Allah abin da ka gani baro-baro da idanka zuciyarka ta ƙudurci kuma ka ba wanda zai kawar da kai daga nan kuma babu magana ta ba ba ta shiga to wannan shine ma'anar shahada shahada tana nufin alhuzur wal ittila ka halarci abu kuma ka ganshi da idanka a nan ana nufin shaida a nan kuma ana nufin shine ka halarci lokacin da ake kulla bashi ka ga abin da yake gudana da abin da aka bayar na dukiya a matsayin bashi da nawa ne da kuma yadda yake da kuma sanda za a dawo da shi a malamai sun yi saɓani wajen fahimtar ashuhada a nan wala ya ba shuhada idan ma da'u kada shaidu idan an kiraye su su an kiraye su ba da shaida su ki to a nan shin ana nufin al'ada ne ko kuma ana nufin ah, shahada ne ah, ko kuma ana nufin ah, ko kuma ana nufin dubin an san kamar yadda muka faɗa akwai tahammul lokacin da aka zo za a ƙula wani abu a kirawo ka ka zama shaida a nan kaga za ka ɗauki shaidan ne a wuyanka ka zama shaida yanzu a kira ka a ce to wani zo ka zama shaida wani shi ake cewa ada abin da tahammul a da kuma ka riga ka ga sanda abin ya faru sai wani rikici ya taso sai aka neme ka ka zo ka yi bayanin abin da ya faru a gaban idanka kaga wannan ka riga daman ka san abin ba shaida ce ta yanzu ake so ka zo ka gani ba a'a kai za ka da labari ne cewa ka gani wannan shine ada to anan da Allah ya ce wala ya aba shuhada'u idza ma du'u ce masu shaida kada su ki zuwa idan aka kiraye su su bada shaida shin ana nufin ana nufin idan wani rikici ya taso su kuma sun riga sun zama shaidu akan wannan rikicin aka nemi su zo su ba da shaidar da suka sani kada su ki zuwa ko kuma ana nufin idan an tashi ciniki wani ya kirawo ka ce zo ka zama shaida an san an an fahimci bambancin za a kulla wani ciniki kana can gefe ko ka zo wucewa ko baka gida ko baka gurin buga waya a kira ka a ce zo ga wani abu zai faru muna so ka zama shaida wannan shine tahammul shi ake cewa tahammul a yanzu ba shaidar ne kai a yanzu ake so ka zama shaida da kuma ka riga ka zama shaidar sai wani abu ya taso na rikici sai a ce to ai a nemo ka kai shaida ne to shin wancan na farko ake nufi idan an kira mutum kada ya ƙi zuwa ko na biyu imamu malik ya ce ana nufin na biyu ana nufin in wani abu ya faru kai kuma ka riga ka zama shaida ne akan abin haƙƙin wani ne ya san ka san haƙƙinsa ne ya ce ka zo ka ba da shaida akan haƙƙinsa ne to kada ka ki zuwa wani shine ra'ayin imam malik wasu kuma suka ce ana nufin tahammul ana nufin ya taso ko wani abin da yake buƙatar shaida kana gurin aka ce zo ka zama shaida kada ka ce ba za ka zama ba kada ka ce ba za ka ba da shaida ba to amma malamai suna wasu malamai suka rinjayar da na biyu cewa ana nufin idan wani abu ya taso aka neme ka shaida kada ka ce ba za ka ba da shaida ba domin ayar tana magana ne akan waɗanda suka zo ƙulla ciniki ko kuma suka zo ƙulla abin nan kaga ba ana magana ne akan ana rikici ba lokacin da ake ayoyin suna magana ne akan an zo za a ba da bashi idza tadayantum bidaini ila ajalin musamman faktubu ai akan wannan ake magana kaga yadda ayoyin suke nunawa suna in an zo kulla wani yarjejeniya ta bashi aka kirawo ka ka ba da shaida kada ka kiya anan ba magana ce an zo rikici ba sai aka wasu malamai suka rinjaya da su ta biyu musamman ma a gaba bayan wannan abin da zai zo wala abu an taktubuhu saghiran aw kabiran ila ajali kaga ana nan ana magana dai akan wannan bashin kaga yaushe ne ake rubutawa a lokacin da aka zo kullu a ko ko lokacin da aka zo rikici haka lokacin da aka zo harkar cinikin ne ko bashin a lokacin da ake rubutawa to kaga wanda ya nuna cewa wala ya aba shuhada idza ma ana nufin in an kirawo ka yayin da ake so a kulla wata yarjejeniya ta bashi ko ta ciniki ka zama shaida to kada ka ki zuwa ka zama shaida wannan shine kaulin qatada da rabi ibn anas suka ce daidai yake da fadar Allah wala ya aba katibun an yaktuba kama allamahu Allah falyaktub a baya can da aka yi maganar mai rubutawa shi ma aka ce kada ya ce zai kiya in an nemi ya rubuta in an nemi ya rubuta kaga wannan ba magana ce ta an zo rikici ba lokacin da ake kulla abin to suka ce haka nan shi ma wala ya bashu hada wa idza ma duk suke da wancan yayin da aka zo yin abin kada ka ki to ta nan ne malamai suka fahimci ke ba da shaida fardu kifaya ne ka zo ka ba da shaida akan ka zama shaida akan Abin da za a kulla fardu kifaya ce ma'ana abu ne da yake farali ne akan kowa amma idan wasu suka yi sun dauke wasu domin aka ce ba za a bayar da shaida ba kwata-kwata to shi na haƙoƙi za su yi salwanta akan haka wato ba za a zama shaida ba wanda zai zama shaida kwata-kwata ko aka kira shi zai zabi to haƙoƙi irin haka za su yi ta tafiya a bisa ƙaulin imamu malik da ya ce al'ada wannan shi ne ƙaulin jumhur da yawa daga cikin malamai ra'ayinsu kenan cewa wala ya abin shuhada ana nufin in rikici ya taso kai shaida ne akan wannan rikicin kada a kirawo ka ba da shaida ka ce ba za ka zo ba to kaga a nan <clears throat> a bisa ƙaunansu a nan ana nufin shaida wanda ya riga daman ya gani ya san abin da ya faru su kuma hujjarsu a nan hujjar imamu malik da jumhur da suka ce wala ya shuhada ana nufin lokaci rikici idan aka nemi ka zo ka faɗi shaidar da ka sani ita ake magana a nan ba ka zama shaida ba suka ce hujjar su a nan ne Allah ya kira wasu shuhada yaushe za ka zama shuhada sai kana ɗauke da shaidar in ba ka zama ka zama ka gani ka zama shaida ba to don me za a kira ka shuhada na ce wala ya shuhada wato wanda suka zama shaidu kada kuma su ƙi zuwa in an kira wasu. ce kiran su shaidu da Allah ya ya nuna sun zama tun farko yanzu magana ce ta su ba abin da suka riga suka sani an fahimci wannan abin nan din saboda haka idan aka kirawo shi ya ya ba da shaida wajibi ne ya zo ya bayar iza ta'ayyanat in ya zama na dole in bai bayar da wannan shaida ba haƙƙi zai kuma babu mai bayarwa sai shi idan aka samu waɗanda za su bayar to shikenan fardu kifaya ne mujahid da abu majlis lahik ibn humaid cikin tabi'ai da wasu daga cikin tabi'ai suna cewa idza du'ita fa anta bil khiyar idan aka kirawo ka ka zama shaida to kana da zabi in ka ga dama ka zama shaida in ka ga dama ka ki zama shaida wa idza shahidta fa du'ita fa ajib amma in ka riga ka zama shaida lokacin da ake kulla wata yarjejeniya sai aka kirawo ka daga baya aka buƙaci ka zo ka bada wannan shaidar da ka riga ka zama to ka ansa an fahimci bambanci wancan tukunna ka zama shaida ba wani abu za a kulla a ce to wani zo ka zama shaida kana da zaɓi kana cewa ba zan shiga ba ba zan shiga wannan harkar ba ba dalle ba ne ka zo ka zama shaidar amma in ka riga ka zama shaidar ka tsaya an yi abin a gabanka ko watakila ma kai suka bawa alkalami don ka rubuta ka rubuta da kanka kai ne shaida kai ne mai rubutun to kuma sai wani rikici ya taso akan wannan abu to kada a kirawo ka ka ce ba zan je ba a nan dole ka je domin haƙƙi ne ya rataya a kanka dole ka sauke shi ibn jariru tabari yarin jayar da maganar su imamu malik da jumhur cewa a nan ana nufin ada a nan ana nufin wanda ya riga ya zama shaidar ya ɗauko shaidar tun farko in aka neme shi ya sauke ta to kai ya ce ba zai zo ba ko gaban alkali ne wajibi ya ce ya ce wa inda ma kulna hadal qawla bisa bi aula fi zalika min sa'iril aqwali ya ce abinda yasa muka ce wannan magana ita ce daidai ba sauran maganganu ba li'anna Allah azza wa jalla qala wa la ya'ba shuhada idza ma du'u fa inna ma amarahum bil ijabati lid qa'ili shahadati ya umarce su su ansa in an kirawo su dan su bada shaida wa qad alzamahum ismu shuhada wa ghayru jaizin an yulzimahum ismu illa wa qad ce ba zai yiwu ba a basu sunan shuhada sai idan sun zama masu shaidar ne tun tun farko fa shahidu ala ma alzamahum shahadatuhum alaihi ismu shuhada saboda haka yanzu tun da sun riga sun zama shaidu to ana kiransu su zo su ba da shaida akan abin da yasa suka sama shaidu din sun zama shaidu ne saboda suna gurin aka yi abin to su zo su faɗi wannan fa amma qabla an yustashhadu amma kafin a kirawo su zama shaidu fa ghairu jaizin an yuqalu lahum shuhada ba za a ce musu shuhada uba kuma ba tare da sun zama shaidun ba Wani shine ra'ayinsa amma Abubakar al-Jassas al-Hanafi cikin sa Ihkamul Qur'an ya ce wannan kuskure ne wannan abin da ya faɗa kuskure ne domin a baya can a cikin ayar ai Allah cewa yi wastashhidu shahidaini min rijalikum wastashhidu ku kafa shahidaini ku kafa shahidaini kaga ba ba su zama shaidun ba amma an kirawo su shahidaini yace saboda haka kirawo su shahidaini kafin su zama shaidu din yace ba wani abu bane haka fala ya abu shuhada da aka kira su shaidu tun kafin su zama shaidu yace ba komai bane ai ayat ta nuna haka domin a baya an ce wastashhidu shahidai ne min rijalikum ha aka ce in an rasa su ma fa illam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atan kaga ba su zama shaidun batun farko yanzu ake so su zama shaidun yace kamar inda Allah subhanahu wataala yake maganar matar da aka yi wa saki uku sai yace fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayrahu mutumin da yi matarsa saki uku ba za ta halatta gare shi ba har sai ta auri wani mijin bata aure shi ba amma an kira shi biji ai ka malamai malamai fa sai abu ya kama kanka ya kama kwalwarka ka ji cewa babu sama da shi da wani ya shigo sai ya rusa ka abubakar aljassas ya ce fasammahu zaujan qabla an tatazawwaj kafin ta aure shi ma an kira shi zauji ya ce abin da yake wajibi akan mai shaida shine ya zo ya ba da shaida da farko kuma idan ya ɗauki shaidar wato ya zo ya gani ya zama shaidar in ya zanto babu wani wanda zai bayar to fardu kifaya ce a kansa ya zama fardu ainin ce a kansa shi ya zo ya bayar asali fardu kifaya ce in suna da wasu shaidun ba shi ba shi kenan duk wanda ya je ba da shaidar ta isa amma in ya zanto ba a samu shaidun ba sai shi to anan ya zama wajibi kamar jihadi ne kamar sallar jana'iza jihadi bai zama wajibi akan kowa ba akan waɗanda suka ɗauki wannan aikin haka su kaɗai in suka je sun ɗauke wa sauran haka nan eh, sallar jana'iza sallar jana'iza ba ta zama wajibi wujubal aini akan kowa ba wujubal kifa'i ne in wasu suka ɗauka suka je suka yi shikenan sun sauke sun sauke wa sauran gaba ɗaya kamar wankan gawa ne wankan gawa wajibi ne alal kifaya in mamaci ya mutu mumini wajibi ne akan mumine su yi masa wanka wajibi ne akan mumine su yi masa wanka amma in wasu suka tsaya suka yi masa shikenan sun sauke kowa kamar kiran sallah kiran sallah wajibi ne a samu a cikin mumini ana kiran sallah amma in wasu suka ɗauke mu wasu shikenan ba kowa sai ya zama lada mai kiran sallah ba don ba kowa yake da sautin da zai kira sallah da shi ba to haka nan ita ma shaida take ita ma shaida haka hukuncinta yake a tahammulinta da adadinta lokacin da aka ce ka zo ka zama shaida ba dole bane akan ka in akwai waɗanda za su zama haka nan lokacin da aka ce aka zo aka ce a ba da shaida ba dole ne ka zo ka bayar da shaida ba in akwai waɗanda za su bayar shi in suka bayar ta sauka da kanka abinda yake nuna ya ce abinda yake nuna farzu kifaya ne baya halatta a ce duk mutane kowa ya ce shi ba zai zama shaida ba a ce ka zama ce a'a ni ma in ce a'a kowa ma ya ce a'a ba zan taba zama shaida ba don haka ta zama to kaga batsalatul wasa'iq waɗannan abubuwa da Allah subhanahu wata'ala ya ce a tabbatar da su an rusa su ba za su yi ba kenan kaga ashe ga wani abu da Allah ya ce a yi amma duk mu tare mu ce ba zai yi ba kaga wannan ba za ta ba shi yasa aka ce dole ne a samu wasu su yi in ba haka ba to abubuwa da yawa daga cikin abinda da Allah subhanahu wata'ala ya umarni da shi zai riga ya faɗi kuma sannan abin da Allah ya ce na a rubuta a yi shaida shi ma ba zai samu ba saboda haka suka ce faradi ne na kifaya a samu wanda za su ba da shaida a samu kuma wanda za su zama shaida da wanda kuma za su ba da shaida in an bukata ibnu atiya a cikin al-muharrar wajiz ya kara bayanin halatun nad da kuma halatun wujub da sanda yake zama mustahabbi da sanda yake zama wajibi ya ce musulmai ana so ana bukatar su a bisa fuska mustahabbi ba ta wajibi ba su taimaka wa 'yan uwansu idan ya zanto akwai yalwa ta wanda za su taimaka din saboda yawan wanda za su ba da shaidar ko kuma dan ba su zama shaida ba ko ba su ba da shaida ba wannan haƙƙin ba zai saraya ba ana suna da aminci akan cewa haƙƙin nan ba zai tafi gurin wanda ba mai shi ba mai shi zai samu haƙƙinsa to a nan in an kirawo ka mandub ne wato mustahabbi ne ka ansa kiran amma ba wajibi ba kana iya fasawa saboda uzuri koya yake idan ka fasa babu uzuri a irin wannan yanayi baka da laifi saboda bai zama wato bai zama wajibi a kanka a lokacin ka yi ba saboda ka san akwai wasu da za su bayar da shaida ko kuma haƙƙin nan da za a ba da shaida a kansa ba zai tsare ba don baka ba da shaida ba amma in ya za akwai larura ko wanda zai ba da shaidar banda kai ba kusa yake ba kuma abin nan yanzu ake buƙatarsa to anan kaga in akwai wani abu na tsoro kada wani haƙƙi ya saraya anan kaga al'amarin shaidar ba da shaidar ko zama shaida sai ya kusanci wajabci sai in kuma ya zanto babu ma wani sai kai to anan ta ayyana ya zama wajibi a kanka ka je ka zama shaida ko kuma ka ba da shaida wato in ya zanto haƙƙi zai salwanta saboda in an jinkirta ba da shaida a lokacin to a nan wajibi ne ka karɓi wannan ka zama mai shaida zai zama walaya a shuhada idan ma du'u ana nufin wajabci kada ka kuskura ka in an kirawo ka domin in ya zanto kai ka zama shaida da farko shaidan nan tana wuyanka kamar ka saka abin wuya to duk lokacin da aka buƙace ka dole ka je ka ansa domin ka sauke wannan nauyin abu abdullahi al-qurtubi a cikin tafsirinsa aljami li ahkamil qur'an ya faɗo wata hala wanda a cikinta bayar da shaida shi ma yakan zama wajibi ko da ba a neme ka ba nan ba an ce idza ma du'u ba to ko da ma babu da'awar babu kira ba a gayyace ka ba yace idan ya zanto kana da shaida ta wani mutum da zai amfana da ita in ka je ka bayar da wannan shaidar akwai wanda zai amfana da ita to wasu daga cikin malamai in ji shi ya ce wasu da kuma su ce mustahabbi ne ka je ka ba da wannan shaidar don ya amfana da shaidarka saboda Allah ce wala ya ba shuhada idza ma du'u saboda Allah subhanahu wataala ya farlanta musu su je su ba da shaidar in an kirawo su idan ba a kirawo su ba kaga mustahabbi ne in sun ga dama su je in sun ga dama su ki zuwa saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce khairu shuhada alladhi ya'ti bi shahadatihi kabla an yus'alaha mafi alkhairin masu bada shaida shine wanda zai je ya bada shaida tun ba ba a neme shi ba tun ba a ce zo ka bada shaida ba wannan imam muslim abu dawud tirmidhi ibn majah imam ahmad duk sun shi daga hadisin zaid ibn khalid aljuhani juhani radiyallahu ta'ala anhu al-qurtubi sai yake cewa magana sahihiya anna aha fardun wa illam yus'alha dole ka je ka bayar da wannan shaidar ko ba a neme ka ba idza khafa ala alhaqi dhaya'ahu aw fawtahu in ya zanto in baka je ka ba da wannan shaidar ba to wannan haƙƙin za a rasa shi ko kuma ya rasa wannan ya rasa samun sa a lokacin da yake buƙatar sa wanda ya shafi saki haƙƙin da ya shafi saki ko kuma 'yanta wani bawa wanda idan ba ka je ka ba da shaidar sakin ba a kana nan aka yi saki shaida ne kai sai wanda ya sakin yake neman ya yi inkarin ya yi sakin ko kana nan aka yanta wani bawa kana cikin shaidu da suka zama sun ga sanda ya yanta bawa sai aka neme ka lokacin da mutumin ne ya ce shi bai saki matan ba kai kuma shaida ne ko bai yanta ba wannan ba kai kuma shaida ne idan ka bar shi zai ci gaba da zama da matan nan a matsayin matarsa kaga akwai barna in ka bar shi zai iya ci gaba da wahalar da bawa da tashi aiki a matsayin bawa bayan kuma dane ne kaga nan ma akwai barna to fa yajibu ala man tahammala shay'an min zalika ada'u zilka shahada wanda duk yake da wannan a tare da shi dole ya je ya bayar da wannan shaidar baya jiran ba zai jira cewa sai an neme shi ba domin wani haƙƙi ne anan zai salwanta domin wata barna ce anan za ta gudana ba zai jira a kirawo shi ba Allah cewa wa aqimu shahadata lillah ku je ku ba da shaida dan Allah haka ba za ka jira sai an ce zo ka bayar ba ce illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun da suka ba da shaida da gaskiya alhalin suna sani kuma ya zo a cikin sahih wato sahih bukhari ya ruwaito hadisin Ah, annabi sallallahu alaihi wasallam Anas dan Malik da annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa unsur akhaka zaliman aw mazluman ka taimaka wa dan uwanka sawa'un shine yake azzalimi ko shi aka zalunta azzalimi ka hana shi zalunci wanda aka zalunta kuma ka taimaka masa ya samu haƙƙinsa saboda a nan wani zalunci ne zai faru kana dai yadda za ka taimaka wa ɗan uwanka to ka taimaka masa kan wannan zaluncin ya faru to a nan kuma wannan shaidar da za ka bayar ita ce hanyar da zaka taimaka masa da ita kaga ta zama wajibi a kanka ka yi ta musamman ma idan yana inkari in aka bari wannan inkarin nashi shi zai wuce to ya kamata ka dawo da shi akwai hadisai guda biyu waɗanda suka zo wajen bayar da shaida da a zahirinsu kamar suna suna da karo a zahirinsu hadisi na farko shine wancan hadisi da ya gabata na zaid ibn khalid al-juhani wanda al-imam al-bukhari ya rawaito eh, al-imam muslim ya rawaito wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khairu shuhada alladhi ya'ti bi shahadatihi qabla an yus'alaha mafificin shaidu mafi alkhairin shaidu shine wanda zai zo ya bada shaida kafin a neme shi to imam al-bukhari ya fitar da wannan imam muslim ya fitar da wannan hadisi sana hadisi na gaba hadisi ne da imam al-bukhari da muslim suka rawaito hadisin imran ibn husayn radiyallahu ta'ala anhu يجي إن خيرك إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال إمران فلا أدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قرنه مرتين أو ثلاث ثم يكون بعد ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi alkhairun ku su ne alƙarnin da nake ciki ƙarnin da wato al'umma da nake ciki su ne sahabbai su suka fi kowanne kowane alƙarni kowace al'umma zama mafi alkhairi sannan waɗanda za su zo bayansu su ne tabi'ai sannan kuma waɗanda za su zo bayan tabi'ai su ne atba'ut tabi'i waɗannan su ne khairul quruni al-thalathatul mufaddala shi muke cewa duk wani abu na alkhairi ya tattara anan. nan zamanin sahabbai tabi'ai atba'u tabi'ina ba wanda ya kai su alkhairi kaka duk wani abin da ba a san shi a lokacin ba to ba zai zama alkhairi ba dai addini ne da za a bauta wa Allah da shi a samu gidan aljanna ba su san shi ba to a je a kai shi saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya fifita waɗannan ya fifita waɗannan alƙurunin salatatul mufaddala imran ibn hussein ya ce ban sani ba ya faɗi ƙarni biyu ne ko uku amma dai wasu ruwayoyi sun zo a ƙarni uku ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata ƙarnu sahaba wa tabi'in summa atba'u kunu thumma yakunu ba'dahum qaumun sannan daga bayansu su wasu za su bayyana wasu mutane za su zo yashhaduna wa la yustashhadun za su zo su rika bada shaida tun ba a neme su ba ba a neme su ba kwatsam zai zo su rika bada shaida wa ya khununa wa la yu'tamanu duk amana da aka ba su su ci ba su kiyaye amana ba wa yanziruna su rika bakace. su rika yi wa Allah alkawari wa la yufuna amma ba sa cikawa wa yadhharu fi siman saboda cin haram su rika teba da dukiyar haram haka haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to kaga zahirin waɗannan hadisai zahirin su kamar ya ci karo can ba an yus'ala khairu shuhada wanda zai zo ya bada shaida kafin a neme shi ya bayar kafin a neme shi wannan kuma an ce yashhaduna wala yustashhadun ba a kira su ba su bada shaida amma ga sun zo suna bayarwa kaga kenan kamar wanda ya zaki ya kai kansa ga ya soɗe yana ba da shaida to wannan abin zargi ne ya fito cikin jerin gwanon waɗannan masu cin amana masu ba wa Allah alkawari ba sa cikawa masu cin haram suna teɓa to shine malamai suka yi magana akan waɗannan hadisan guda biyu daga cikin abin da malamai suka faɗa akwai maganganu da yawa da malamai suka faɗa amma wasu daga ciki aka koma shuruhul hadis da za a ga maganganun da yawa da ba mahallinsu ba ne nan amma dai abinda wasu daga cikin malamai ka faɗa kamar ibnu abdulbar da ya ka hadisin zaid ibnu khalid shine khairu shuhada alladhi yashhad qabla an yus'alaha alladhi ya'ti bi shahadatihi qabla an yus'alaha hadisin da ya gabata da cewa fiyayyun mafi alkhairin masu da shaida wanda zai zo ya da shaida kafin a neme shi yace abdullahi ibnu wahab almajirin imam malik ne ɗaya daga cikin manyan malaman hadisi ya ce ya ji imamu malik alaihi rahmatullah yana fassara wannan hadisin yace innahu ar-rajulu takunu indahu ash-shahadatu fil haqqi yakunu lirajul mutum ne yana da wata shaida a gunsa da take ta wani mutum wato wani mutum zai amfana da wannan shaidar la ya'lamu bidhalika qablu shi wannan mutum bai san akwai shaidar da za ta amfane shi a gun wancan ba amma shi mutumin ya san shaidar da take gurinsa in ya je ya bayyana ta wannan mutum zai amfana da shaidan nan bi shahadati sai kawai ya je sai ya ba da labarin shaida da take gunsa gaban mai hukunci to kaga anan ya zama mafi alkhairi ya je ya ba da shaida tun ba ba a neme shi ba ta ina za a neme shi saboda shi mai son shaidar a lokacin bai ma san da shi ba kaga ba zai neme shi ba saboda haka sai ya je ya bayar haka nan ibnu wahab shi almajirin abdullahi abdullahi ibn wahab almajirin imam malik ya sake cewa ya kuma samu labari daga yahya ibn sa'id al-ansari malamin imam malik ne yahya ibn sa'id al-ansari al-madani yake cewa man du'iya li shahadatin indahu فعليه أن يجيب إذا علم أنه ينتفئ بها الذي يشهد lahu biha wanda duk aka neme shi ya zo ya bada shaida to in ya san cewa mutumin da zai je yayi shaidar saboda shi zai amfana da shaidarsa to wajibi ya ansa wa alaihi an yu'addiha wajibi ya je ya bayar da wannan shaidar wa man kanat indahu shahada wanda yake da wata shaida a gurinsa la ya'lamu biha sahibuha amma shi wanda zai amfana da shaidar ma bai san tana da ita ba ce falyu'addiha qabla an yus'ala anha to maza maza ya je ya ba da wannan shaidar ba sai an neme shi ba fa innahu kana yuqal domin ana cewa min afdali shahadati shahadatun addaha sahibuha qabla an yus'alaha yana ishara zuwa ga wancan hadisi na Zaid ibn Khalid al-Juhani mafificiyar shaida shaidar da mutum zai je ba da ita kafin ma a neme shi abu umar ibn abdulbar ya ci gaba da cewa tafsiru malik wa yahya لهذا الحديث أولى ما قيل به فيه haka tafsirin da Imam Malik da malamin sa Yahya ibn Sa'id al-Ansari suka yi wancan hadisin na cewa khairu shuhada shi yafi cancanta ya zama shine ma'anar hadisin wala yas'u alladhi indahu shahadatu li ghayrihi an yaktab an yaktubaha ba zai zama halal ba ga wanda duk ya san wata shaida da za ta amfani dan uwansa a yayin da sa yake neman ya saraya ya ƙi zuwa ya ba da wannan shaidar wala an yaskuta anha yayi shiru ya ja bakin sa ya gum zuwa ya bare ce bai halatta ba illa an ya'lama anna haqqa at-talib yathbut sai da in ya san cewa ko bai bada shaidar nan ba akwai shaidu waɗanda za su tabbatar da haƙƙin mutumin nan to wannan babu komai da bai je ya bayar ba au qad sabata bi ghairi ko wani ya je ya bayar ba tun kafin ma a neme shi fa in kana kadhalika fa huwa fi in wani ya riga shi ko ku a'a ya san haƙƙin nan ba sarlewanta zai yi ba shikenan baya da laifi dan bai je ba wa ada'uha ma zalika afdal amma duk da haka inda zai je ba da shaidar zai ƙara wa wannan haƙƙi nashi tabbatuwa cewa hakkin ne wannan yafi akan a ya wa sawa'un shahida ahadun qablahu aw ma'ahu aw lam yashhad tare da ko wani ya je ya ba da shaida ya riga shi ko bayan shi ma wani ya je ya bayar duk ɗaya ne ya je ya bayar saboda anan haƙƙin musamman in dukiya ce to za ta fi tabbata ga wanda aka aka abin nan domin in misali alƙali ya ce ba ka da shaida za ka yi rantsuwa ya san zai yi rantsuwa ya karɓi kayansa to inda za a samu shaida kaga al'amarin sai ya zanto ya yi ƙarfi shahid ma'al yamin to kwatankwacin wannan magana ta ibn abdulbar ita ce al'imamun nawawi shi ma ya faɗa a sharhin muslim ce wannan hadisi a zahirinsa kamar ya saba hadisin khairu shuhud yana nufin hadisin ah, cewa shahadu na wa la yustashhadun ce a zahirinsa kamar ya saba hadisin da yake cewa khairu allati shahadat an malamai sun ce inda zari sukan yake inda sukan yake ga wanda zai je liman badara bi shahadati fi haqqi adamiyyin huwa alimun biha qabla an yus'alaha sahibuha yana da wata shaida a gurin sa sai je sauri ya je kai kafin shi wanda zai ba wa shaida ya neme shi tare da cewa ya san akwai shaidar a gurinsa na san ka cewa kana da wata shaida da zaka iya bada amma ban neme ka ba to kai kuma ka yi gayyaso ka je ka bayar wannan shine abin suka amma inda yaban yake inda aka yabi irin wannan shine fa huwa liman kanat indahu shahadatun li adami wani dan uwansa dan adam wato yana da bukatar shaidar da kai kuma tana nan a wajenka wala ya lamu ya sahiba shi ko bai san kana da wannan shaidar ba to ka je ka bayar da wannan shaidar dan ya kafa hujja da ita ta zama masa shaida a gaban alkali to in ka je ka bayar tun ma bai neme ka ba tunda bai ma san kana da ita ba to anan ka zama abin yabo hakanan wanda zai je bayar da shaida ta hisba wato shaidar hisba yan hisba ne sun kama wasu ana zargin su su ce su waye gansu su ba wanda ya gansu kai kuma ka gansu suna boyewa cikin wani guri suna shaye-shaye misali kai ka sani ka sha wucewa kila ka kira makwabci ka nuna musu sai aka zarge su yan zuwa suka suka ce suka ce su ƙarya ake musu to kaga anan ka je ka ba da shaida anan hisba ce saboda nan ba haƙƙin wani ne ake so a kwato ba wannan wa aqimu shahadata ne lillah ka je ka ba da shaida dan Allah to anan za ka iya ka je ka ba da shaida ka je ka samu alƙali ka ce to eh ni na sha wucewa nan na gan suna kulla shikenan amma in shaida ce wacce take tattare da haddi idan ka yi ta haddi zai faru to anan almaslahatu fi satr almaslaha shine ka boye in ka san in ka ba da shaidar haddi ne zai biyo baya to ce anan ka sitirta to wannan shine maganar da yawa daga cikin malamai da suka yi game da shaida as-sa'idi alaihi rahmatullah tafsir al-karim yana cewa annal bi shahadati min afdal al-a'mal as-salihah mutun ya bada shaida ko ya zama shaida ko ya bada shaida yana daga cikin manya-manyan ayyuka masu kyau na kirki da Allah yake bada lada kama amara Allah biha kamar yadda Allah ya umarni ayi wa akhbara an nafiha wa masalihiha la ya fadi amfanin shaida da maslahata saboda haka yanta wani aiki ne da Allah subhanahu wataala yake bawa wanda ya yi ta lada mai kyau sannan Allah ya ce wala tasamu an taktubu saghiran aw kabiran ila ajali za mu tsaya anan sai karatu na gaba idan muka faɗa na laida Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in